يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتم أولا للتافي من تاريخ البركة رحلة الخلود الدار الآخرة نا الشيخ دكتور مصطفى مراد malami a kulliyar da'awa a jami'atul azhar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid kitab wa sunna alaman hajji salafiya unguwar jugal garin jihar borno muna nan daren asabar daren 28 ga watar shida watar jama'adal akhir akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina al arba'miya da arba'in da hudu ta zo daidai da daren ashirin da ɗaya ga watan nawa daren ashirin da eh, ga watar ga watar ɗaya watar janairu miladiya shekara nawa 2023 eh, malam yau za mu daina karban tsohon kuɗi ne don kuɗi masu bankin wannan nufi? kuma sha kai kasu za ka yi ci gaba ya ogos ta shi gada allah sa wani lafiya eh kai kai ka tara kudi na ba zai canju da wuri ba so yana media ne na'am mala ya ce mun karatuka ɗari ɗari da saba'in da hudu ko yau karatu na ɗari da saba'in da biyar shafi na ɗari biyar da na ɗari biyar da arba'in da biyu da arba'in daidai to shi kenan karatu na ɗari da saba'in da biyar kenan yau layin farko ne yawa a su'adu sani tambaya na biyu limaza lam yusalli isa alaihi salam imaman don me da annabi isa alaihi salam ya sauko da mahadi ya masa sayin limanci bai yi sallah a matsayin liman ba farkon saukan shi sai sallama mu wal jawab amsa mala yace law taqaddama isa imaman da annabi isa ya shiga gaba ya sallah matsayin limami lawaka fi nafsi ishkalan zai faru a cikin zukata kitare rikitarwa wakila wasu kuma suka ce a tarahu taqaddama na'iman na'iban banga ya zo na'ibi ba wato ya eh, au mubtadi'an au mubtadi'an ko wanda ya fara shar'an a shar'ance fa salla ma'muman sai salla mamu li'alla ya tadannasa don kada ya lullubu ko ya ɓaci daga danas ko wasa ko daren datti don kada a ɓata shi bi da shubaha da haya da ƙurar shubaha. wajen ƙaunin sallallahu alaihi wasallam fuskar fadin annabi la ya ba'di babu annabi bayana domin kitabu hadisul anbiya babu nuzul isa ibnu hajar ya tattauna ka wannan mas'alar cikin fatul bari annabi yana saukowa sallallahu alaihi wasallam shi annabi isa kai alaihi salam da ya sauka farko bai karbi limanci ba sai salla mu a bayan limami cikin wannan al'ummar shine mahadi don a nuna wa duniya tabbas annabi ya ce babu annabi bayansa wannan annabi isa a zamaninsa ya zo annabi ne yanzu kuma zai zo a matsayin sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na annabi sahabi shi ne wanda ya haɗu da annabi to ya haɗu da annabi da annabi zai karɓar salloli yana mumini to yanzu ya zo a cikin wannan al'ummar zai tafi ne a karkashin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shi mabiyi ne ba wai ya zo da sabon addini ba kuma wannan bai rage masa daraja ba ƙara masa daraja yi annabi ne mai cin gashin kansa a zamaninsa ko mabiyi ne cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a mabiya annabi zai fi kowa daraja sannan ko yana da matsayinsa na annabta yanzu isa bin maryam alaihi salam ba da khurujin dajjal al-mal'un annabi isa alaihi salam zai soko bayan bayyanar dajjal tsinanne eh sai dajjal yi kwana 29 ko 40 a rana ta 40 na annabi isa zai soko Ranar da yan annabi isa ya soko dajjal ba zai wuni ba zai mutu wa nuzuluhu sallallahu alaihi wasallam haqqun saukar annabi isa gaskiya ne saukowarsa ƙarshen duniya ya zo ya kashe dajjal gaskiya ne sannan kuma wa sahihun inda ahli sunna kuma wannan maganar ya inganta a wajen malaman sunna ahli sunna sun tabbatar da saukowar annabi isa alaihi salam wannan kenan malai ci gaba da cewa wal jama'a wasu inda ahli sunna wal jama'a ya inganta saukowar annabi isa a wajen ahlus sunna wal jama'a malai ci gaba da cewa annabi isa alaihi salam batun saukar sa lil ahadith sahiha fi zalika sai ingantattu sun tabbatar da me sun tabbatar da haka an gane ko sai malai ci gaba da cewa ah, walaysa fil aqli ba ba a hankali ba wala babu a hankali wala fi shar'i babu a shari'a ma yubdiluhu abinda zai ɓata zuwa annabi isa shari'a ya yarda da annabi isa zai dawo hankali lafiyayye in ba na mahaukaci ba ya yarda annabi isa alayhi salam zai dawo ƙarshen duniya wala fi shar'i walaysa fil aqli ba samu a hankali ba wala fi shar'i ko a shari'a ba ma yubdiluhu abinda zai bata. ya nuna ƙarya ne a Nabi isa ba zai dawo ba isbatu babu abin da zai tunkuɗe shi wa an kara zalika fa wajaba ka isbatu wajibi ne mu tabbatar da dawowar annabi isa alaihi salam wa an kara zalika ba'd al mu'tazila wal jahmiya wasu cikin mu'tazila da jahmiyawa sun musanta dawowar annabi isa wa man wafaqahum da wanda ya dace da ra'ayi irin na mu'tazilawa da jahmiyawa wayanda batattu ne wa za'amu sukariya anna hadhihi al-ahadith marduda wa hadisan nan abun mayarwa ne hadisan da suke cewa annabi isa zai dawo wai hadisai ne abun mayarwa bi qauli ta'ala don fadin Allah wa khataman nabiyyin annabi isa shikamakin annabawa ne ah, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shikamakin annabawa ne idan annabi isa ya zo to ya dawo to kamar wani annabi ya zo bayan annabi bai zama khatimun na ba inda suka kawai manta ai ana iya samun tsohon gwamna a garin sabon gwamna ina fata an gane kuma annabi isa alaihi salam ana iya samun wani kaga a garinsa mabiyi ne sarautarsa bai da ƙarfin wani sarkin wa bi kauli da fadin annabi la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana wa bi ijma'il muslimina da haduwar musulmai annahu la nabiyya ba'da nabiyina sallallahu babu wani annabi ba da bi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan mala yace wa anna shari'atuhu mu'ayyidatun ila yawmil qiyamah lalle shari'ar annabi yana da karfi abun karfafawa ne har zuwa ranar kiyama la tansa ba za a shafe shi ba wa hadha istidlalun fasid wayanda suke kama hujja da waɗannan abubuwa guda uku da muka faɗa masu ra'ayi irin na mu'tazilanci da jahmiyanci suna kama hujja da waɗannan abubuwa guda uku na tunkuɗe dawowar annabi Isa wannan hujjar su ba daidai ba ne batacce ne duk da aya da hadisi ingantacce suka kafa hujja da shi akwai uh, wa khataman nabiyyi aya ta cikin suratul ahzab aya ta 40 annabi cika maki annabawa ne sallallahu alaihi wasallam da fadi annabi la nabiyya ba'di babu wani annabi an hadisi ya inganta imamu ahmad ya kawo haka na ijma'in musulmai akan babu wani annabi bayan annabi kwarai kuwa amma kuma ba za a kama hujja da wannan bayanan don tun kuɗi dawowar annabi isa wannan magana ne bai da ƙarfi magana ce ɓatacce magana ce raunanniya magana ce bage ce mushe ce ba hujja ba sai malam ya ce li'annahu laysa murad isa alaihi salam wannan baya nuna saukowar annabi isa annahu yanzilu nabiyyan zai soko sai a matsayin annabta da annabi bi shar'i ya sihu shar'ana da shari'ar da zai shafe shari'ar mu ba a'a ba a yin haka ba da sabon shari'a zai zo ba kamar kai ne ka saki matanka tana da yara a gidanka ko ba ta da yara sai wani lokaci rashi ya faru a gidan ko wani abu ta zo gidan gaida iyalanka na gidan ko ba ka ba kana da mata hudu sai ka saki ɗaya shi kenan ana na sai aka yi rasuwa gidan sai ta zo ta yi ta'aziyya to kaga yanzu ta dawo gidan tsohon mijinta amma ta zo a matsayin matar shi ne da shi ma annabi isa zai dawo a matsayin mabi ne ba wai wani sabon annabi wannan kenan kamar kamar tsohon darakta yanzu ofishin da ya bari ga sabon darekta ai shi yanzu ya zo ne ba don daraktanci ba ya zo ne don wani abu na ziyara ko alfam yau sai dai ya je nema alfarma ne har zai iya zuwa jeji ba jeji ya yi zafi ai eh, mala ya ce ah, za ka an shi zuwa bi isa li'anna laysa murabi murad bi isa alaihi salam ba wai ana nufin dawowa ko sokowar annabi isa ana yanzuru nabiyan zai sauka matsayin annabi ne bi shar'in da shari'an da yansihu shar'a na zai shafe shari'ar mu ba wala fi adil ahadis ko ba ba ci wayannan hadisan wala fi ghairi ha ko a waninta shay'un min hadha babu wani abu daga wannan bal bari ba ga saha ya inganta annahu alaihi salam shi manzo Allah yanzilu annabi isa zai sauko yanzu zai zai sauko hakama mai hukunci muqsidan mai adalci ya hukumu shar'ana zai hukunci da shari'ar mu bi hukumi muqsidan bi hukumi shari'ina mai adalci mai hukunci da shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahya min umuri shari'ina zai raye daga al'amuran shari'o'in mu ma hajjara hunan abin da mutane suka kaurace masa in akwai sunnonin da manzo Allah ya karantar mutane suna baya baya da shi annabi sa zai karantar ya dabbaka ya zanto ya samu ladan ma ahya sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha akwai sunnonin da zaga kora yana lullube su zai karkabe musu kora a farfado da su saboda haka zai zo a matsayin ahalin sunna ne eh, mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mala ce wallazi dullu ala nuzuli isa alaihi salam abin da yake nuni akan sokowar annabi isa wa hukumu da hukuncen da zai karanta na annabi sallallahu alaihi wasallama ko su jagorancin da zai wasiyaruhu kuma abin da ya nuna zai yi tafiya ne wasairi kuma da tafiyarsa ala shari'a na kan shari'ar mu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace wallazi nafsi biyadihi naran da Allah da raina yake hannunsa da yushaka na saura iris an yanzu fi kuma ibn maryama dan maryama ya sauko cikin ku shine annabi isa zai sauko adlan adali fa yaksuru salib sai kare cross kaga musulunci tana fada da cross shi ma zai kare cross wa yaqtul al khinzir zai kashi aladu qur'ani yace innamal khamru wal maisiru wal anqa'a inna ma harama alaikum maitata wad dama wa lahmal khinzir qur'ani musulunci ya haramta da nama alade to zai kashe aladu wa yadawul jizya zai sauke jizya zai sauke jizya da ake biya sai ka dawo ɗayan biyu ko ka musulunta ko a kashe ka ba zai karbi jizya ba jizya shine abin da ake bawa kafirai eh, su biya shekara-shekara wanda ba a kayyade kuɗi ba ana duba source of income nasu a matsayin su na individual ɗaiɗaiku kowa yaya ƙarfin harkarsa nawa zai iya biya nawa ne an karɓa ba a takura ba sa'annan kuma nawa ne kuma in ya bayar ya yi kaɗan zai ba da abin da ya kamata ya biya yana harkoki masu ƙarfi to zai biya kuɗaɗe masu ƙarfi yana harka sama-sama zai biya kuɗi mai sama-sama an gane ko shi jiz ya ko qur'ani yayi magana bayar da shi in ban manta ba a suratul tauba Allah ya ce ku yaƙi wayanda ba su imani da Allah ba da ranar ƙarshe ba wala na dinal haqqi ba su yi riko da addini na gaskiya ba a yaƙe su kar a kyale su hatta yu'dul jizyata an yadin wa musafir amma kafin hatta yu'dul jizya eh, yace min alladhina utul kitaba wayanda eh, daga wayanda aka baiwa littafi har hatta wa jizya sai sun ba da jizya an yadin hannu da hannu wa hum samirun suna kaskantattu to kaga a nan koda ta dubi tafsirin Imam Sidi tafsir Imam Sidi yi bayani karkashin tafsirin wannan ayar cewa wannan wasu malamai sun kama hujja da faɗin saminan lazina utul kitaba a wannan ayar cewa ba a karɓan jizya kuna ji sai a hannun kafirin da yake ahlul kitabi an gane ko ba yahude ko ba nasare amma misali ba bude mai bautan shanu ba majuse mai bautan wuta an gane ko pagan wani arne wani mai bautan gunki wanda bai ɗarsu da yahudanci ko nasaranci ba shi baya ba da jizya sai dai a yaƙe shi don ya ce wala ya nuna na dinar haƙi minan lazina utul kitaba hatta yau jizya kaga ayar ya ce daga wanda aka bar wa littafi saboda haka duk wanda ba ahlul kita ba akwai wanda suke ganin ba zai ba da jizya ba sai dai a yaƙe shi kawai kore musulunta amma imam sai dai yana kawo wannan magana sai ya kawo magana ta biyu akwai malaman da kuma suke ganin hatta wanda ba a halin kitabi ba an gane ko mai bautan wuta mai kaza shi ma in an yi alkawari da shi zai zauna lafiya a lardin musulunci to shi ma ana iya karɓar jizyar daga gare shi bai taɗaita da ahalar kitabi kaɗai ba kuma sa'idi ya nuna wannan shi ya fi inganci Sai ya ƙarfafi hadisin ya ƙarfafi wannan bayanin da hadisan da suka nuna annabi ya karɓi jizya daga maguzawan garin hajar ya karɓi jizya daga majusawan hajar hajar majusa masu bautan wuta na hajar kaga majusawa ba su shiga cikin ahalin kitabi ba don haka ana iya karɓar jizya yadda ake karɓa a hannun ahalin kitabi haka ana karɓa a wajen maguzawa muddin ba za a samu fitina da abunan ba amma fa ba a karɓar jizyar sai an yajin hannu da hannu bayan hannu da hannu wa musafiru a kaskance yaya hannu da hannu kar a ce bari ya tura ɗansa ya kai ya zo da ƙasar shi kar ya ce shi wani chief ne an gane ko shi wani sarkinsu ne a'a ya zo da ƙafarsa in ya zo ma wa hun sabir don a kaskanta su kar in sun zo a yi bari ana karban kudin in sun zo a ce sai sun taru a sa su layi <laughs> ina fata an gane a layin ma a ce to wanda zai karban su tsaya a layi ya yi awa biyar awa shida wani lokaci ma ce su je su dawo gobe a kaskanta su don ƙwar'ani ta an yadin ya kada kansa wa hun kuma a kaskanta shi a cikin abu an gane ko na yana ma a karɓa a gadaranci haka ƙwar'ani ya ce don al'islamu ya alu wala yi wala alaihi wanda yana nuna maka ƙarfin musulunci da izar musulunci duk da sa'idi ya sai kawo su sharuɗa bayan za su bayar hannu da hannu kuma a ƙasƙance ba za a ba su mukami mai gwaɗi ba ko shago za ba su haya sai a duba inda ba abin nan ba ana iya ce musu tsari a ce to kuma yadda ku sayar da kaza da kaza ne ina fata an gane kaza mai riba kuma mu za mu sayar ana yi wanda Sai ana yi wani in kun samu wani kasuwanci mai moro-moro sai ake sun ba za su yi don ba daular su bane alfarma aka yi musu an gane ko sai sun bayar da wannan tsari in aiki ne sai ku bar su da masinja an gane ko eh da ƙananan aiki kar ku bar su a cikin aiki ku riga ba su daraktoci ku ba su kaza ku ba su kaza wannan shine ne karantarwa musulunci ka je inda suke ka gani ba eh, eh ka je inda ka je su gani ka san dai lamari ya rabu biyu a ɗazu akwai bayanin da ya min daɗi ce da na kira wanda ya wannan bayanin don su abdul mutallib na suna kano ya yi magana dab kafin shiga juma'a magana ya mun daji ya yi magana yadda ƙasarmu mu ta kasance tun shekaru da muka samu yanci babu abin da ake mana gori a kai kamar mai ana kan mana kallon almajirai ce ma zaune da yanci wanda da kuɗin gyaɗan mu da mu fa aka haƙo man kuɗin wanda shekarun da najeriya ta samu yancin kai jama'a sama da shekara arba'in sama da shekara arba'in ba mu da wannan mai in ka je kudu ma ana maka kallon ce ma zaune ana ganin su suna ganin su ne da mai su ne da kaza su ne da kaza su ne da kaza to yanzu Allah ya tausaya mana ya kawo mana mai to mu duba a ƴan takarar wa zai tona mana wa zai gyara mana matatan ba ko a rika kawo su garada ana cusa mana son su ba in mun ce to dama da su ne ta canza abu suna ta mana gori yanzu mun samu namu an ɗauce ce ana nan. in mun ki sai mu ce to nasu yanzu ya hau kawai ba damu ko ya tsayar da aikin ko a ci gaba da aikin ya kawo su su zauna ire-iren mu a ɗebe mu masinjoji da kalina a wurin wallahi shi ne saboda haka wannan alika man halaka an bayyana yawa wa haya man hayya an bayyana ba za su ana zuga ka ana ce maka aya an baku mataimaki an baku mamu ina romu da mamu a bamu limanci limanci ba bamu limami mai rai shi ne kawai ya maza saboda haka a daina biyu ana yau da mutane kar mu rika kallon mu kanmu yanzu da abin da ake bamu mu kalli makoman ƴaƴanmu yanzu mai din ma da nake gani kana haka za ka ji man yana arha kana yanzu nan Kaduna da muka je mai din 282 yanzu ana muna 310 310 na sha yau eh ka gani kuma ana magana za a janye subsidy to ya janye in kai wasa in wannan wurin man nan ya za tsaya in can suna shan man ɗari hudu kai anan sai ka sha ɗari shida ɗari bakwai bari da yawa saboda haka in za mu natsu mu natsu mai ɗina yau in an yi mai ɗina a nan za a yi dakon sa tunda ba subsidy kaga shi zai dakon mai ya kawo ai to kaga za mu samu mai kusa amma in kun ci a ku je za a jayi dakin din gidan eh, wannan bauchi da gombe nan kuna gani ko kuma ya hako duk a ɗebe su masu kalmasa sun hulan nan saboda haka shi ne iya magana wallahi kar ku kali wai wasu suna cewa kaza kaza wasu shekarun su ya tafi barin ga muku ku ne yara ku ne kuke da kalubale a gaban ku wani an ba su miliyan biyu miliyan uku ba zai je ka ba kai da kake da kalubale kana da yara kanana da za su taso kana da kaza kana da kaza saboda haka mun je mu yi tunani abinda yan kudu suke gaya mana mu mu kaji ne ko tsunza yan watsa mana hatsi ko sai mu mu rika shaka mu manta da abuna to ya yawa hatsin ya zo ya zanto kowa ma ya watsa masa zai ba ka ba mana kayan kayan abin da ya cancanta eh ta Allah ya na wani kaje kai ka riga duya kyamara mana ba iyayen mu suna talibi me take ne gaskiya ne ka ga dabdawa namun zai sauka sai aka sa Allah ya nuno mana mai da ko aka fara ganin alamun shi to yanzu kuma wai gashi nan mai din ya zo shi kenan sai mu ce wai an gashi gashi nan a je kaza kaza kai kana iya kokari ka gyara wancan kana kokarin ka bata nasa. Eh, da kwankwaso din da ake kuma yana ba zai iya rage kasar ba sai wani a tashar ka ji ni wayo wala mu je mai tunani namu ne ma kai ya muka gama kudu na ba kullum kashe yan arewa ke ba an loda an je da tirela sun kona tarayya sun kona shanu sun kona hatsin sun kona waken ba shi na muna ake wannan ma fa namu ne aka balantana wanda a lokacin da yake gwamna mene ne ba a yi mana alaikar su ba kawai a zuwa mai da mu kawai ana ruɗa mutane ana gina mutane da rawar su je kawai ana ta yau da su wala mu je mu yau kan mutum amin su je to shi da kenan a nan idan annabi isa alaihi salam ya zo kar wani ya ɗauka to ai ana karɓar jizya a hannun ahalul kitabi da sauransu idan annabi isa zai ya zo zai tsayar eh, karkace eh, ya ce ba za a karba ba wannan ba sabon shari'a ya yi ba dama annabi isa ya aza karban jizya ne annabi muhammad sallallahu salam ya ce a karba da karba idan annabi isa ya zo li ya halika man halaka an bayyana ko baya in jawabi duk wanda bai eh, ya sake da'awar wani abu ko a kai shi lahira ko ya musulunta ban babu inda zai sake fakewa da shi da abin da yake da su yake cewa wa ya fi kuɗi zai yawa hatta la yamilu ahad har ba mai karba hatta ta kunu da alwahida khairu min ad-dunya wa biya za a je zamanin da nafila sujada nafila raka da yafi maka duniya da abin da yake cikin sa to lokacin ibadar dukiya ba yiwa zai ba duk wanda ka ba sadaka ba zai karba ba me yasa ɗayan biyu ko yana da kuɗi ko yana ga kiyama ya kusa mai zai da kudin shi yasa zaga mai kudi sai dai ita sallah yana son lada amma yanzu kaga in kudin ka yayi yawa zai expire kafin watan ya kare wallahi ka kawo za mu karba ba eh, za mu karba kai eh, na san sai ma rashin yaro kago shi amma mu za mu karba eh ko da saura ne ya kawo dai a tarayyar magana <laughs> Wani kenan to shi da kenan yake cewa dukiya zai yawa har su ɗaya zai zanto ya fi duniya da abin da ke cikinta kuma ya kula abu huraira abu huraira yake cewa wakara uku karanta mana in shi in kun so wa in min ahalil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mawtihi ba wani cikin ahalil kitabi sai yayi imani da annabi Isa kafin annabi Isa alaihi salam ya rasu kenan wannan yana nuna annabi isa zai dawo wa yawmal ya yakunu alaihim shahida a kiyama ko zai zama shaida a kansu imam bukhari ya kawo wannan hadisi wacce take da hade da ayatu 159 a cikin suratu an-nisa haka ne imam musa ya kawo cikin kitabul iman wanzur ka duba ila kauli zuwa ga fadinsa ya siru salim zai kare cross yana yana nabi yudinu dinan nasara zai bata addinin kiristoci Wai wa yubayyin kufrahum zai bayyana kafircin su wa qawlu fadin sa yadau aljizya zai sauke jizya ma'ana zai bayyana kafirci yahuda eh, nasara zai ce ba kun ce ni dan Allah ba to wannan kafirci ne ni ba dan Allah bane ni bawan Allah ne ya za'u ko faɗinsa ya za'u jizya zai sauke jizya ai la yadmalu ba zai karɓe ta ba min al-yahud daga yahuda wannan nasara da nasara ba fa imma fa imma islam aw kufr ko kai musulunci ko kai kafirci fa in aslamu in sun musulunta fa ni'ima madalla wa illa in ba su musulunta ba fal qatlu al qatl kashe su zai jira sai zai kashe su wa qawlu fadin sa yufidu al mal dukiya zai yawa ay yaqtul zai yawa wa ba ba'da an yakuna al muslimuna fi juhd al jahid wannan bayan musulmai sun gazanta fi juhd ko fi jahad a cikin tagayyara jahid ko yunwa jahil wanda ya tagayyara su wa mashakka da wahala wa du'in da yunwa wa nafsun fil amwal da nakasa a dukiya wa samara da nakasar 'ya'yan tatuwa wa qabla an nadhkura ma yahdus kafin mu ambaci abin da zai faru min horobin na yaƙoƙi inda nuzuli isa alaihi salam yayin saukar annabi isa ya jiru. bina ya dace da mu an wadda mu bayyana wa juna awsafa sayyidina isa alaihi salam siffofin shugabanmu annabi isa amincin allah ya tabbata gare shi da mahaifiyarsa na na maryama hatta ya arifuhul muslimuna za mu faɗi siffofi annabi isa har musulmai su san shi ma'arifatan sani ta matan cikakke ya ƙulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya ce ra'aitu isa al-laila na ga annabi isa a wani dare inda al-ka'aba a wajen ka'aba fil manami a mafarki ko mafarkin annabi daidai yake da ya gani ido da ido sallallahu alaihi na ga annabi isa a mafarki a wajen ka'aba kuma lakin ya zo wajen ka'aba ya wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana iya nuna masa abin da ya riga ya faru a baya kuma yana nuna masa abin da zai faru a gaba ranar kiyama ka annabi isa ba nan gaba zai sauko ba yana nuna zai sauko har zai aiki haji eh, annabi isa alaihi salam wajen ka'aba fa idza sai na ga shi mutum ne adam eh, kofi kala ne ka asani ma yura kamar ne mafi kyawun abin da za ga min adamin rijal daga mutanen da suke adam ma'ana suke ruwan bambita a mutane masu ruwan bambita annabi isa ya fi su kyau amma kyau na fari na abin wanda ya fi kyau kuwa gaba da na abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam tadribu limmatuhu gashin kansa yana buga manki bai kafadin sa limmatuhu ya fassara muku wanda lai nabi sha'ar rasu idan qala wa nazala an mata udhun in gashin kai yayi tsawo har ya sauko zuwa ga kasan bakin kunne ya tsuru rasu suhuman kansa yana ɗigar ruwa wadi an yadaihi alaman kibai rajulin annabi isa yana ata hannayensa akan kafaɗin wani mutum ya tsofa bilbaiti yana ɗawafi a ɗakin ka'aba na ga shi a mafarki yana ɗawafi fa qultu sai na tambaya mana haza waye wannan fa qala suka ce haza al-masih ibnu maryama wannan masihu isa dan maryama ne wa yaqulu wannan hadisin imamu bukhari ya kaci yin kitabul anbiya karkashin faɗin Allah wani kurfin kitabi maryama to kun ga annabi Isa lokacin da ya rayu bai taɓa zuwa jikin Ka'aba ba kun fahimta kuma annabi ya yi mafarki ya su a gindin Ka'aba yana dawafi tasha shi yana wafi. wannan yana nuna cewa annabi isa alaihi salam zai da nan gaba kuma zai aiki haji wannan ke ya ci gaba da cewa ah, wa ya kuma annabi ce laisa baini wa hu nabiyun annabi isa tsakanina da shi babu wani annabi wa inna nazilun zai sauko fa aiki mu in kun gansa arifu annabi ce ku gane shi don kar wani kawai zai ce maka shi annabi isa ku gane shi wata mata kawai sai ta aiki da sai ta aiki annabi isa ina ta haife shi tuntuni maryama ta haife shi ta zo kawai makaryaciya ce take haifi annabi isa tuntuni maryama ta haife shi yi wata ce tun ga haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an haife shi ba ala ya fara suratu ali imran ba fa hamalatu a suratu mare ba amalan banta bazali makanin qasiya ta dauke garma sai da ya buga sam wasu kurfil kitabin maryama izin tabazan min ahliha makanin sharqiyya fattakhadha min dunihim hijaban ta bace daga masallacin baitul maqdis fa arsalna ilayha ruhana aka turo mala'ika fa tamassala laha basharan sawiya ya misaltu mata mutum qala inni a'udhu bi rahmani minka can fa hamalan sai ta dauke ban da bazan bi fa ajaa al makhadu ila jinsi nakhla qala ya laitani mitu qabla hada ko kuntu nasiyan ko nisyan mansiya fanadaha min tatiha ko fanadaha man tahtaha Allah ta hazari kan ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki har qur'ani ma yace ta dauke shi Ba ta bi qauma tahmiluhu qur'ani yace ta dauke shi a zanin goyo qalu kayfa nukallim man kana fil mahdi sabiya har ya gabatar da kansa ƙara inni abdullahi atani alkitaba Waje alani nabiya wa ja'alani mubarakan aina makuntu wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yau ba su ayya kada ci ai ai ba a kira suna ba to Allah ya kira zalika isa ibn maryam an da gaskiya ne Allah ta kaula alhaqi allazi bi yamta ba magana ga kawai shi wata tazo ta ce wata ta ai da ni wanda tun jina hajjar yana sama yana hutawar su yana dan shekara 30 kawai ki zo ki ce ki hajjar annabi sai zamanin ki yana da baba ne kawai ki samu wani mai kodadden kai shi wasu ya shi ba ma annabi ke ko ga kina da wani katon jibi kamar randa ita mani kafi waye ne an kai ki lebo ki ta iyu shi mamarsa ta iyu ne kawai mutane kawai don kawai karya abin mutane ko akwai su da son yarda da karya haka wuraren unguwar yama yama na biyu haka ma wata yanzu haka ana ta zuwa ana ta karɓar magani a wurinta wai ta ma tana da wani annabi isan da ko ta tabra ko ta kasan mutane wawaye ne eh ai wacce a yi bodin su dole muka tayar da su ko kai ma kana cike da lokaci eh shekaru wajen 20 da ba eh daga can bariki sai ta zo wai ta haifi wani annabi isa ta zo makaranta hajjar ina sai a ja ba wani ruwa ya filasa wai kaza da ba eh ka ka tuna wai zama wata hajjar annabi ka san mutane da shaƙiyanci ko ga musulmai ne da wannan tsiya saboda kiyar hajji annabi san ba tun zina ya shi ba shi ba mamansa ba ta taba kwanciya da miji ba wallata asara farjaha sai kuma ki aibu ga yaro ma suna da yayu kawai za a yaudari mutane saboda haka annabi isa ba wata bane za ta je za ta haifi annabi isa zai zo dan shekara talatin da uku ne zai zo da girman shi ko in ya zo ba zai sauka a gidan wata ba ko gidan mai unguwa ba ko gidan sarki musulmai ba ko gidan sudes ko shirin ko a masallaci direct zai sauka kar ma wani ya ce dan shi ne balantana a ce ya sauka gidan wani ko to a masallaci zai sauka da asuba saboda haka dukkanin mai dawa haifa annabi isa ya bar wannan ƙarya annabi isa bari ga mu in kun ga annabi isa ma za ku gane shi a an haifi wani da qur'ani a hannun shi da kaza wannan duk ƙarya ne a tsinaniya ina ki haifi mu da qur'ani za ki ce zarafin qur'ani qur'ani ya fito a inda fitsari yake fita tsinaniya kawai kawai mutanen su suna ba mutane ƙarya in haifa mutum da ƙur'ani matsayi ne sai a haifi mai ƙur'ani da ƙur'ani nai muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ke to shi ne kenan annabi ya ce fai zara aitumuhu fa'rifuhu in kun ga annabi ya ku gane shi ga yanda yake rajulun marbu'un mutum ne marbu'i ba dogon wan gajere ba tsaka tsaki eh ila al-humrat wal bayan ja ja fari fari ruwan bombita kenan launin sa baina ne tsakanin mumassaroni biyu me mumassar wani irin kaya ne aka rina shi eh ku dubi on na shida thawbun mumassar littafi da aka rina shi da sinadarin da ake kira masar masbugun bil ishra an rina shi ne da wani ah, eh, eh, tsiro da ake kira ashrak suna rina kaya da shi in arna kaya zai canza launin kaya kuma yana da kanshi zai canza launin kaya kuma yana da kanshi ɗibin ah, rayu yana da daɗin kanshi ta kamilu wal ara'is an gwaye da amarya suna aiki da shi kana dariya za ka nemo wani kai da za ka dariya ƙasa mai eh, ban kira sunan shi ba ba ka an ra'asahu kamar kansa yaqburu yana dagan ruwa shi annabi isa wa in lam yusu balal ko da ruwa bai jika shi ba duk inda ka ga annabi isa za ka jikinsa da ruwa ruwa haka Allah ya jikinsa akwai ni'ima wannan kenan fa yuqatilu an-nas ala al-islam zai yaki mutane su da musulunci bai duk usali duk inda ya ga cross sai ya karya ويطل الخنزير يكش على علنو ويضع الجزية ويحلق في زمان ويحلق الله في زمانه ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام إذا النبي إيسا بينا الله زي حلق da الدين دبا مسلم شبا ko ina sai ne gaji musulunci america sai gaji musulunci in kaje shugaban kasa musulmi mataimakinsa komai musulunci ويهلك المسيح الدجال فينفذ في الأرض سيد الدجال ويهلك المسيح سي حلك الدجال فينفذ في الأرض أربعين سنة سي زون الدنيا شكرا أربعين ثم يتوفى لقبايا النبي سي رسول فيصلي عليه المسلمون سي مسلمين صلى تشي wani hadisin domin musulun na imamu ahmad lambar hadisi dubu tara da ɗari biyu da hamsin da tara abu dawud sunan lambar su dubu uku da ɗari hudu da ishirin da hudu ibn hibban shi ma ya kawo saboda haka annabi isa zai zo in ya zo zai bi sallah ne daga ba zai karbi shugabanci zai limanci wani lokaci wani lokaci ya tsara ya tafi kansa mamu tunda ba a wuri ɗaya zai zauna ba yana da'awa yana kaza sannan kuma zai mutu musulmai su ga mutuwar shi kuma a sallaci gawar shi a ji abin da shi kaga wannan kenan annabi isa yanzu haka yana raye wa fil hadisi sahih a hadisi sahihi yake cewa idza qatara sun yi tsugura da kansa kabara yana daga ruwa kenan wa idza rafa'ahu in ya daga haddara minhu yana gangarowa daga jikinsa tumanun jumanun wanda la yana tara habbatun min al-fidda kwayoyin azurfa tusnau ala hay'atin lu'lu'il kibar ana yin su bisa yanayin manja manja lu'lu eh kan lu'lu'i kamar lu'lu wasu ba suka ce eh, jumanu dinnan nan ya'yan azurfa na gangara kan kasa ma'ana wani ruwa ruwa wani zuba zuba yana diga a jikinsa yana haske kamar lu'lu'u wa yaqulu alayhi salawatu wa nadi muslim ya rawaito kitabul fitan hadisun nawas ibn sab'an wa yaqulu alaihi la kuma annabi yana cewa wala laqitu isa na haɗu da annabi isa lailatar isra'i dare isra'i raba'a tsakatsaki ne ba dogo ba ba gajere ba ahmar jan mutum ne ka kare da min dimas kamar ya fito daga wurin wanka jikinsa da ruwarwa kamar ya fito daga wajen wanka ne alhammam imam bukhari ya kawo wannan hadisi a sahih kitabu a hadisul anbiya babu qaulihi ta'ala wa zikr fil maryama lambar hadisi dubu uku da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ke nado fatul bari wa fi ruwatin ra'aytu isa ahmar na ga annabi isa jan fata ne eh, ja'adun eh, me murɗaɗɗen gashi a makaji na fir'auna kwan kafar ya murɗu tukur-tukur na annabi isa kuma gashin kan ya lolo ya lolo wato bai murɗu tukur ba ba dogo haka ba bai murɗu tukur ba tsaka gashi kamar kan jariri za ga yatsar gashin kan ya murɗu kaɗan kaɗan amma ba sosai ba wannan hadisi imam bukhari ya cikin kitabul anbiya lambar hadisi 3448 fa huwa shi idan yayin nan in haka ne ahmar ja adam ruwan ban bita wasdun wasat tsaka tsaki ne fi dole a tsayi da gajarta jadu sha'ari mai dan gashin kai da ya dan ya lolo aridu sadri annabi yana da faffadar kirji sha'aruhu ila al gashin sa zuwa kafadu biyu qatlul masihi dajjal ka kashe dajjal wa yanfaridu masihu Ibn maryam alaihi assalam annabi isa shi zai kadaita bi qatlul masihi dajjal da kashe dajjal ba mai tayar dama shi ne makashin dujjal karka ce an zo <clears throat> wani zai cike kayar da dujjalin shi kaɗai shi ne makashin dujjal wa ya taƙaddamu ilai zai gabato zuwa ga dujjal wa ma wa harbato yana ɗauke da mashinsa zara za wa aduwullah idan makin Allah dujjal ya ga annabin Allah habibinmu annabi Isa alaihi salam zama ko sai kaga dujjal ya narke kama ya zo bulmila milhu filma yana gani annabi ta don tsoro sai ga yana narkewa yana zama gari <coughs> yadda ka san gishiri yake narkewa a ruwa falau tarakahu da annabi isa ala nabiyina wa alaihi salam da ya kyale dujjal ma bai sare shi ba bai caka masa mashi ba lan wallahi zai narke hatta yau har ya mutu walakin yaqtuluhu Allah bi yadihi sai dai Allah zai kashe dajjal da hannun annabi Isa fa damuhu sai annabi Isa ya nuna wa duniya jinin dajjal fi harbatihi a jikin mashinsa mashi zai caka masa wannan hadisi imam muslim ya kawo cikin tabu fitar wa ina izin a wannan lokacin yana hazimu zai rushe aljaishul isra'il alkabir rundunar isra'il mafi girman runduna wanda suka dame mu a duniya nan ake ce musu yahudawa yan gyara wuri zauna ko ba haka ba eh, yahudawa yan mamaya yahudawa masu ta'addanci kan palestine su kwashi wani wuri a zirin gaza su kwashi kaza su kwashi kaza su kwashi kaza to annabi isa yana gama da dindal za mu shirya babban kwamandos to duka an gama falastina za su samu yantaccen kasarsu za su samu kwanciyar hankali babu wasu jikokin area sharon da za su sake daga musu hankali babu ruwansu da su shimon perez su wane ne su wane ne duk za su samu kwanciyar hankali wani mitin da ake ta yi shi su riga shan shayi su ce kaza duk karyar ya kare siyasar eh, gabas ta tsakiya ta kare kawai yuka nuna kuma yusulimu haka idan annabi isa ya zo domin yaƙansu zai yi mu ma duk za mu yaƙe su ba yahuda in ya ɓoya sai bishiya da gini sun tona asirinsu shekara kaɗan da ya wuce akwai ba hudan da ya ɓoya katanga ta tona asirinsa shekaru kaɗan da suka wuce za ku karanta a babin da yake gaban wannan ma'ana allah ya fara kawo lokacin yanzu ya zama gaba ɗayan ne shine da sauran lokaci kaɗan malam ya ce Eh, a wannan lokacin babbar rundunar isra'ila za ta rushe imma tana da nukiliya ne tana da iya duk wasu makaman duk sun karye wayan tasirin musulmuna ala ƙillatihim eh, musulmai za su yi nasara a kan ƙarancinsu ko a bisa kashe su wa zai yi alharbul akhira ma al yahud idan annabi sai ya zo ya kashe dujjal wannan yakin da za a bayan haka daga gora a kansu din na aka yahudawa nan shine ƙarshen yaƙi da yahudawa lokacin duk wani ba yahude da yake duniya za a ɓatar da shi daga doron da ai kaji su hitler su waye su waye da wasu gabanin musulun suna cewa za su ɓatar da yahuda a doron ƙasa suna da tarihi ai za su ɓatar da su don annabi ya sai yanzu za ka nemi ba yahude kai browsing ma ba za ka yi shi ba eh. su da irinsu hulfinsu duk za su kare a lokacin ma ka karanta da ƙarfi fa hal tara la min baqiya wannan ce yace ah, wa hadhihi al hiya wa hadhihi al harb al-akhira ma yahud fa hiya al harb shine yaki al khitaniya na cika maki baina na tsakaninmu wa baina bani sihyun ta tsakanin ƴaƴan sihyun ƴan sihyun yan kama wuri zauna wa yurihuna Allah Allah zai hutar da mu min adail anbiya daga makiya annabawa a kira wal kira da wal khanazir da aladu duk annabawan da suka zo bayan annabi yaqub babu wanda banu isra'ila ba su wahalar ba sun wahalar da annaban Allah ba babu wanda ya wahalar da annaban Allah irin banu isra'ila ai su ne Allah ya ta magana su a bakara ya bani isra'ila udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum wa awfu bi ahdi wa aminu bima anzaltu wa la talbisu haqqa bil batil amma ka dubi irin laifuka su bayan babu wanda Allah ya wagata irin su babu waɗanda suka kashe annaba irin bani isra'ila كاش النبي ابو لي من سوغيا وجنس ويس قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبدوا مصرا فان لكم ما سالتم واضربا عليهم الذله والمسكنه zalika bi annahum kanu yaqtuluna bi ayati la ga kafirci wa yaqtuluna nabiyina ga kashi annabawa bi ghairi alhaqi zalika bi ma kuma suna yan ta'adda wa kanu ya'tadu kuma in kana neman mai bushewar zuciya babu irin su ba كسر Zalika. fa hiya kal hijara aw أو kaswa wa inna min alhijarati لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبد من خشية الله وما الله بغافل عما تعملوا Allah ya saukar musu manna basu su gode ba ya saukar musu salwa basu su gode ba ana ana zafin rana ya yi musu lema su samu inuwa wa zallan na alaikum gamama ba su gode ba sun mutu arna Allah ya tashe su sun ma ba za ku min baji wata kum la'ala mu dan ku don su yi godiya ba su gode ba shi yasa Allah ya ce a fatar ma'una nuna ku ku ne a yau kuna gaba yahudi zai amince da ku wa gar kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ai babu ɗan taurin kai kamar su bayahude bayahude saboda haka idan annabi ya sai zo za a share su a doron ƙasa wannan ka a zaune yake ka rubuta ka aje kuma su ƴaƴan birrai ne da aladu su zuriyarsu Allah mai da su birrai da aladu don mugun halinsu yanzu alade a halitta ka akwai mummuna irin sa to a cikin su an mai da wasu birrai an mai da su aladu bakara wala kad alimtum allazina ta minkum fi samti fa qulna lahum kunu القرده الخاسرين اكو إبو إندي أحد من لعنه الله وجعل في منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت كابري قالوا كداو cikin سلسله sahiha na الباني اكو wasu su الله يمر ya سو بيراي ده beraye da gafiyoyi shi yasa ka cin gafiya annabi yace ce in ka aje wa gafiya nono raƙumi in ka aje wa gafiya nono raƙumi ba zai sha ba don ba yahude ba ya sha nono raƙumi ka rubuta ka aje yawwa saboda haka za abin da za ka ci ba su in ka ci ba amma dangin su ne wannan ke saboda ce wannan babba ne a yagin bera a to shi ke na bera brolas da abunan kuma da abunan wani abu ne gafiyan da har gawa yana ci ai shi ya ci ga wanda karami ma ba kalwa yake ci ba da dawa da mene da kankana duk da haka shi ma haramun balanta mai tauron gabani wannan wa ma isa yayin da annabi isa ibnu maryama dan na na maryama ah, alaihi wa ala nabiyina salam aminci Allah ya tabbata ga annabi isa da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da shi jalisin annabi isa yana zaune ma adbai tare da mabiyansa almu'minin mu'minai yuzakkiru yana tunatar da su bi manazilin fil janna matsayin da Allah ya ware musu aljanna wa yumatti'uhum yana jiyar da su daɗi bil hadisi da zance anil ghufran game da gafara Allah wa ridwan da yarda idza bi amrin ajibin yana cikin musu wa'azi sai wata al'amari na ban mamaki ya faru gharibin bakon abu rahibin mai tsoratarwa da himul alim sharrun eh, eh, alam sharrun kad eh, idlam wastashra wastabara fitnatun arida annabi sana cikin gargadi da wa'azi sai wata al'amari na ban al'ajabi ba kwai farahimu mai tsoratarwa ya da himul alam zai lullube duniya sharri da sharrin da kadid laham zai duhuntar da shi illahamma zai duhuntar da duniya da bala'i da sharri wastashra zai yadu Wansa ɗara zai cire ko ina sharrin take zai shiga duniya kamar kawai ɗaki ne ka zo da rikiya shi take ta ko ina wannan wani sharri ne fitnatun wata fitina ce arimatun mai tsanani arima ya ne shadidatun ko shadidatul baruda al'amari fitina ce mai tsanani nazala bil na zai sauko wa musulmai inna ha fitnatu yajuj wa ne shine ya yajuj da majud ma za ya hadu me zai faru wa ma za ya kudu me zai kasance a irni sam'aka ka ara mun kunninka in injimali, ka ara mun sauraronka wa fu'adaka ka ara mun zuciyarka hatta tana har ka sani ma muda hadhihi fitna menene tsawon lokaci wannan fitinar wa ma mawqiful muslimina muslimuna muslimina minha me matsayar musulmai da gare ta wa inda ma yanzu Isa alaihi salam lokacin da Annabi Isa ya sauko yakunu almuslimuna musulmi za su kasance fi karbin shadid a bakin ciki mai tsanani wa huwa wa haulun da firgita azimu mai girma wa hada wannan ma yasawiru sallallahu alaihi wasallama shine abin da annabi ya suranta ya kula annabi yace yafirru almuslimina musulmai muslimuna musulmi za su gudu ila jabal dukkan zuwa ga wani tsauni za a yi gudu ne don tsoron ya ji da maju zuwa tsaunin da ake kira tsaunin dukkan. Sham a kasar sham fayatihim dajjal sai dajjal ya zo Wai yuhasiru ya zagaya su fayaftadu ya yi tsananin isaru zagaya su da ya wa yuzhiduhum galabaitar da su jahadan galabaitarwa shadidan mai tsanani kuma yanzu ne isa ibn maryama sai annabi isa da maryama ya sauko فينادي سيكرا من السحر دع الصباح والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون فيقول يا أيها الناس سيتي يا أبو متاني زيزو وجهد الصباح mutane sun kuya kan dutsen sai ce ya ku mutane ma yamna hukum min al-khuruj ila al-kazzab al me zai hana ku fita kan wannan makareci mummuna dujjalin kuma nan ayyuka ta kare fa yaquluna tasya hadha rajulun jinni wannan ba aljani ne yake kira nan wanda suke kan dutsen sai su ga su wannan aljani ne imamu ahmad ya kawo sanadin sa sahihi wa fi lafzin wa tusibuhum maja'atun shadida yunwa mai tsanani zai same su min hadha al saboda wannan zagayawar da dujjal da yahudawa suke musu ba za su yi su fita ba wa da yunwa shadidin mai tsanani hatta ina adahu la yahriqu har ma zaga mutum zai kona watar qausihi igiyar bakansa zai hura wuta igiyar bakan ya dan gasa gasa shaka, sai ya ci fa ya ya ci don yunwa fa bayna ma hum kadhalika yadda suke na a haka in na da munadin min ashab sai wani mai kira yayi kira da asfa ya ayyuhan nas atakumul ghawth agaji ya zo muku salata ya maimaita su fa yaqulu ba'dhum li ba'd sai sashi su da sashi inna hadha la sautu rajulin shab'an wannan murya da kuke ji da ganin murya mutum ne ya koshi ba mai yunwa ba ko da ma ana cikin yunwa kai wannan muryar mai shi ba cikin yunwa imam ahmad ya ka kaza ana gane murya mai yunwa da wanda baya jin yunwa wa za ya kunu kabla al-fajr wannan zai faru kafin asuba bi sa'atin da sa'a guda takriban kusan haka fa inda zalika ya fa inda ma yayin nan da yuhinu yayi waqtu salati al-fajr lokacin da lokacin salat asuba yayi ya qulu al-mahdi sai mahdi ya ce muhammad ibn abdullah ruhullahi taqaddama kawai sai ma muku da kuke tsohon baya ba ku san me yake faruwa masallacin babba ne sai ku ji an tare da gama ba masallacin da mali yake ja a can da mashi sai a ji liman yana cewa ruhin Allah annabi Isa jama'a ya so yanzu yana tare da mu an gane ko ba za ka gudu ba damar shi ake jira zalika ma kunna nabi eh ta a ce shiga gaba sai masa ta yi ta taqaddam shiga gaba fa salli kai mana sallah fa yaqulu ai isa ta nabi sai ce hadhihi al umma wa inna al umma umara'u ba'dhum ala ba'd umara'u ba'dhum ala shugabannin sashin su ne akan sashi fa yataqaddamu amiruhum sai shugaban su annabi eh, amma hadi shiga gaba fa yusalli ya ja su sallah wannan hadisi muslim ya kawo cikin kitabul iman wa fi riwaya wata riwaya sai ƙula amiru sai shugabansu ya faɗa da isa ga annabi isa alaihi salam ta'al ka zo salli lana kai mana sallah fa ya ƙulu la sai annabi sai ce a'a inna ba'dakum ala ba'din umara Sashen ku da sashi shugabanni ne takrimatullah li hadhihi umma karrama wanda Allah zai wa wannan al'ummar za a samu wanda annabi isa zai sallah a bayan shi imam bukhari da muslim sun kawo kaga kai kar ka ɗau girman kai ba ka bi sai dai a bi kaga na annabi isa ya bi sallah yana annabin allah annabi wasu sassan ya taɓa sa sai na bakar ya ci gaba da limanci annabi ya zo ya tsara an fara abdurrahman ibn awu a hadisin da imam muslim ya kawo babin yaya masbuki zai biya sallah annabi ya zo sallar asuba ya ga an fara sallah sai alwala ɗaya don kare rasa sallar gaba ɗaya abdurrahman ibn auf da yake jin sallah an yi raka daya annabi ya jona a matsayin mamu aka yi raka na biyu da shi da abdurrahman ibn auf da mamu suke sallama ya tashi ka raka daya kaga bai ce masa ba za ka wuce kwana uku ba za ka mutu bai ya kai bayan jawaba da sala bayan sallah tan shubul har ana sallar asubahi da annabi isa tan tanshibu sai ya taso alharbu yaki mal yahu tare da yahudawa Wayan yanfaku sai ya warware al zagaya wanda aka yi aka zagaya na kan dutsen sai zagaya ta rushe wa yaftahul bab a buɗe musu kofa bai taqaddamul jaysh islami rundunar musulunci ko sai su taho dama Yahuda wanda suka suka wanda ya daure musu gindi dajjal ne to annabi sai ya gama da dajjal to dama sun zo duniya har iya wuya su yahudawa to sai rundunar musulmai su zo wa yuqatiluna al yahudi su yaƙi rundunar yahudawa wa yumakkinu Allahu Allah ya bawa musulmai dama wato sa'iduhum al ahjar har duwatsu za su taimaki musulmai yaƙi wala ashja da bishoyi hatta ya qula har dutse zai ce eh, wa shajar da bishiya ya ya wa wata ruwaya ya abdullah ya bawan Allah an gane ku Eh, ya kai bawan Allah haka dutse zai ce eh, inna wara'i yahudi ga ba yahudi ya buya bayana ta'al faktur zo ka kai shi lahira zo ka kai shi ba bishiyar da zai koya wa yahudu asiri ya rufa masa al gharqat sai dai bishiyar gharqat fa ina min shajar yahud yana cikin bishiyar yahudawa wa gari ya haduthu kalamul hajar maganar dutse yana faruwa wa shajar da bishiya mukhbira an yahud zai ba da labari ne a kan yahudu allazi wara wanda ya buya a bayansa da ma'araka a bangaren inda ake yaƙi alfasila yaƙin da zai rarrabe za a cire reni da yahudu tare da yahuda fi akhir zama a ƙarshen zamani ba da nuzul isa bayan saukar annabi isa wa zuhuru dajjal ko bayan dajjal ya bayyana a gashe shi ala wajhil bushra malai don dukkan albishir don mu yi albishir ilmuminin ga muminai wanzar il'amal da shuka buri fi gulubi a zukatan muminai kama hadasa fi hadar khabar kamar yadda ya zo a cikin wannan labarin al'ajib mai ban mamaki wani ɗaka shaja wannan labarin da za a baka takensa kuma bishiya ya yi magana a faƙon arabiya tun shurul kamila bi tarih wato kafofin yada bayanai na gidajen talabijin jaridu na kasashen larabawa sun buga a jaridun sun ba da tarihi sun yi kaza sha biyar ga watan biyar a wani february march april may sha biyar kenan ga watan may 2002 shekara 20 ko da ɗaya da wuce bayan na rana ya kaji rediyo 2002 bilal ne yaji to za mu ji abinda kafofi yada labarai suka faɗa a wannan ranar amma a karatun gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ta mai tare ya alada shirya ko ko sun tuli ya sha Allah ya na me tambayar yawwa akwai hadisin da ya ce shekara arba'in akwai hadisin da ya ce shekara bakwai akwai hadisin da ya ce shekara talatin da biyu wasu ka ce arba'in wasu ka ce da hadisan za su haɗu in an ce talatin da biyu ana nufin zai sauko dan shekara talatin da biyu in an ce bakwai in ya sauko zai ƙara bakwai akan talatin eh, zai kara zai sauko dan shekara talatin da uku eh, ruwayar mai talatin da uku wanda ya ce arba'in ya so wanda ya ce bakwai ya so ko zai kara bakwai wanda ya ce arba'in kenan zai bakwai a hada da talatin da uku ɗin sai fita arba'in eh na'am na'am